da a times wasu suna ganin sun wahala sosai before su making fun din su kawai lokaci ɗaya mutum zai ke ganin kamar da yake shi yasa ke wasu na ɗan fun ta gani wani da hmm? eh, gaskiya ina da su da dama hmm. akwai irin mutanen da nake bikin fast food din da dama kamar akwai ice zamani da wani stress eh ba shi da kawai irin yadda yake sa yara musa ka shirya waka akwai mama sita wace ce mama sita bara ne ka waka da na dawo dai zaka zaka yi min bayanin wannan mama idan ka shirya yaran hausa eh Mamasita. sita eh mama sita eh yaushe zaki dawo yaushe zaki dawo eh yaushe zaki dawo eh yaushe zaki dawo yaushe zaki dawo eh yaushe zaki dawo